ba wani abun da ke ƙulla alaƙa tsakaninka da ubangiji sai wannan kalma idan aka rasa wannan kalma na alkawarinta a tsakaninka da Allah to an raba alaka tsakaninka da shi kwata-kwata kuma la'anan duniya wa la'alahira a lahira kai ba cikin jama'arsa ba ne. amma kana samun wannan kalma to ka rike ID card din membership cikin wato mambobin da suke karkashin kulawar Allah kuma bayin Allah da Allah ya yarda da cewa su bayinsa ne kuma yake yin su suke yin sa wannan ita ce kalimatu shahada wannan kalma ba ma da wani abu mai tsada a duniya kamar ta duk wanda Allah ya sa ya zama cikin ma'abota wannan kalma ya gode wa Allah ba wani abin da Allah ya taɓa bawa wani ko zai bawa wani kamar kyautar wannan kalma duk wanda kaga ya ɗaukaka annabawa da mabiyansu sakamakon wannan kalma suka ɗaukaka da ita ne annabawa da bazarta suke rawa mutanen da aka aiko su zuwa gare su zuwa aka aiko annabawa zuwa gare su da wannan kalmar aka aiko su kuma da wannan kalmar ne a yanzu muke da alkawari tsakaninmu da ubangiji na abin da muke jira in Allah ya sa da rabonmu a ciki idan mun ji lahira mu samu duk sakamakon wannan kalma ne wannan kalma la ilaha illallah tana da harufa guda goma sha biyu ne la ilaha yana korewa illallahu yana tabbatarwa don haka ta yi alaƙa da ubangiji ta hanyar korewa ma'anar ka kore kowa ba ruwanka da kowa ba ruwanka da komi in dai a matsayin abun bauta ne illallah sai ka kuma kulla alkawari tsakaninka da Allah sai zama sai Allah kaɗai waɗannan abubuwan guda biyu kowanne yana zaman kansa ne ba sa rabuwa shine annafi wal ithbat idan aka samu ɗaya ba a samu ɗaya ba to ɗayan ya rushe idan ka kore kowa kuma sai baka tabbatar da wani ba shikenan baka da kowa kenan in ka je wajen Allah baka da kowa har da Allah ma baka da shi idan kuma ka tabbatar da Allah amma baka kore kowa ba ya zama ka hada Allah su yi tarayya da wani shi kuma Allah baya bukatar abokin tarayya idan ya je sai ya ce baya so su kuma dama ba sa da abin da za su biya ka sai zama kayi asara a duka biyun don haka dole sai an samu duka biyun na farkon shine kore kowa a cikin cancantar bauta la ilaha na biyu shine tabbatar da cancantar bauta da yin bautar da gaskiya ga Allah shi kadai wannan shine ma'anar illallah an fahimta idan mutum ya samu wannan to ga kaɗan daga cikin falolin da ke tattare da ita da Allah ya kira ta kalimatun tayyiba ga guda goma sha biyu daga ciki uku daga ayoyin alkur'ani tara kuma daga cikin hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin alkur'ani Allah ya gaya mana albarkacin wannan kalma cewa a cikin wannan aya Allah ce alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyiba babu wata kalma da take da kyau a duniya kamar wannan kalma babu wani abun da mutum ya taba faɗa kuma da tafi girma sama da wannan kalmar shi yasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa khairu ma qultu ana wan biyunamin min qabli la ilaha illallah ban taba faɗan kalmar da tafi alheri kamar wannan ba annaba wanda suka gabace ni ba su taba faɗan kalmar da tafi wannan kalmar alheri ba don haka shi yasa ta zama kalimatu khair kalimatun tayyiba Allah madaukakin sarki ya ce mana wannan kalmar ita ce igiyar alkawari tsakaninka da Allah idan babu ita an yanke igiyar don haka baka lilon da kake tsammani Allah zai rike ka balle ka tsammanin wani abu a wurinsa don Allah ce faman yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati al wuthqa ma'anan faman yakfur bit taghut wa yu'min billah shine la ilaha illallah faman ya furbi tagu duk wanda ya kafurce wa dukkan abun bauta wanda ba Allah ba kaga an samu la ilaha wa yu'min billahi an samu me illa Allah sai ce fa tam saka bil urwati wuthqa lalle wannan yayi riko da igiya ta alkawari sannan wannan kalma Allah ya ce mana dukkan annabawa da ya aiko su saboda wannan kalma ne duk wani abin da ka ji wani annabi ya koyar to reshe ne akan wannan ayar wannan wannan kalma wannan kalmar ita ce tushe sauran duka reshe ne. saboda Allah madaukakin sarki ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana duk annabawan da muka aika gabaninka mun masa wahayi ne da cewa ka ce da su babu abun bauta da gaskiya sai Allah shine ma'anar walakad ba'athna fi kulli ummatin rasulan da sakon ani ibudullaha wajtanibu taghut kaga ani ibudullaha shine illallahu wajtanibu taghut shine la ilaha shi yasa wannan kalmar ta zama ta kowa da kowa don Allah madaukin sarki ya ce wa qala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi Allah ya ce annabi ibrahimu ya ce da mutanensa kamar yadda ya ce wa mahaifinsa ni na barranta daga duk abin da kuke bauta masa yayi me kenan la ilaha sai ce illal ne fatarani yayi mai kenan illallah sha Allah ce waja'alaha kalimatan baqiya sai yasa wannan kalmar ta zama ita ce kalmar za ta wanzu fi akibihi duk wanda za su zo a baya su tsaya akan wannan kalmar Allah ka rayar da mu akan wannan kalmar ka kashe mu akan ta daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan kalma ita ce mafi girman rassan imani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce imani yana da rassa amma a can kololuwa la ilaha illallah duk sauran kuma suna ƙasa da ita ne hadisin abu huraira cikin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba aw bid'un wa sittuna shu'ba fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha ani tariq wal haya'u shu'batun min al-iman yace imani yana da rassa guda 77 guda eh guda 70 da wani abu a wata riwaya yace 76 bid'un wa sittuna a'a wato saba'in da wani abu ko kuma sittin da wani abu rassan imani ya kai saba'in da wani abu ko ya kai sittin da wani abu shakka ne daga wurin rawi sai ce mafi kololuwa daga ciki shine la ilaha illallah ba abin da ya fi shi sannan duk sauran aikin da zaka yi a musulunci bayan ka gama la ilaha illallah yana sallah yana azumi yana zakka yana sauransu dukkan suna karkashin la ilaha illallah ne idan babu ita ka sare kan kenan duk wanda ya zo maka sai ya zo maka da gangan jiki ba kai zaka yi abota da shi ba za ka yadda da shi ba shi yasa na saman la ilaha illallah sauran duk gangan jiki ne idan babu kai kuwa gangan jiki bai da amfani falala ta gaba ita ce manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya nuna mana cewa wato manufar zuwarsa da kuma manufar jihadin da ya zari takobi domin yinsa kuma dukan al'ummansa za su ci gaba da yi shine akan la ilaha illallah ya ce duk rigimata da mutane akan la ilaha illallah shine ma'anar hadisin nan da yake cikin bukhari da muslim hadisin abdullahi bin umar allah ya kare yarda gare shi da babansa ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce umirtu an uqatila nasa hatta yaqulu la ilaha illallah an umarce ni in taya kan mutane har sai sun ce la ilaha illallah manufar aiko shi da manufar ya yaƙi al'umma shine ya yaƙe su domin su ce la ilaha illallah alhamdulillah godiya ga allah subhanahu wa ta'ala a bisa nasarorin da muke samu wajen warkar da cutar hiv sunana sharif kolomi shugaban cibiyar bada magani ta nurul shabab wanda muka kware wajen bada sahihin maganin cutar hiv ina masu fama da cutar hiv wanda ko shekara nawa ya yi a jikin mutum muna bada maganinsa kuma ana samun waraka a cikin wata ɗaya da yardan allah cibiyar nurul shabab bata saya iya ba da maganin hiv ba muna ba da maganin aikata istim na yi wasa da al'aura biya wa kai bukata wanda hakan yana haifar da matsaloli da dama a jikin mutum yana haifar da matsalar kankancewar gaba rashin karfin gaba saurin inzali da kuma daukewar sha'awa da ciwon jijiyoyi da yawan kasala muna ba da maganin sanyi infection gonorrhea sanyi mai sa kankancewar gaba mai sa fitar farin ruwa a gaba matsalar sanyi na mara na mata muna ba da maganin hepatitis a da b da kuma c da ciwon koda hawan jini diabetes type 1 type 2 duk muna ba da maganin su kuma ana samun waraka cikin ikon allah sannan muna ba da maganin jinnu sammu sihir duk muna warware su da yardan allah muna da babbar ofishinmu da ke nan jihar maiduguri borno state sannan muna da reshi a jihar kano sannan muna da reshe a jamhuriyar Nijar a garin Yame sannan muna da reshe a jamhuriyar Nijar a garin Difa muna tura sakon maganinmu a duk inda kuke a fadin duniya insha Allah